fitar da sharfuddino daga hannun fir'auno tsara salamu alaiki kira masu babban daki ni sallama da ke a gare ki a gare ki ke da ɗayanki wata kai ɗan ɗakin ki abun daraja ko tsarki tuna san malamarinki na tawassuli a gare ki ya rabbana domin ta domin ta don babatta har da mijinta da ‘ya'yanta sanya ta sanni na huta yaran zarginta domin sirrikan da kawata a kiyama in mun ta idan ta hawo dokinta sanya sanya ni in yi zaginta nasir alukallah bi haƙi fatima wa abiha bi haƙi fatima wa abiha bi haƙi fatima wa abiha wa ba'aliha wa baniha fasulmi فيها بسم الله جل زينب فاطمة يلي جدم محمد منزل الله سلمة يلي جدم خديجة الكبرى معظمة ما ترهم علي الهيدر مرش الكما باب الإمام حسن لو سيدنا زينب ألمة باب iwata rabana yawa da rajoji ya girmama iwata rakira ma ita ta ja mana ragama iwata da na ji an faɗi sunanta sai na tsuma sarari ya kiyama amshi maulati ya ƙiya ma. shehu ibrahim zaki zalewa in ka ji malamin addini shehi na gaskiya. ya allah umma ku zo mu rike shi matsira gaba daya nan ba mu da kamar sa a duk faɗin ifirikiya ai iya baba ne aiko an so mai tsira anwar suna yammaci kan zara usidiya yayi mana yayyafin ƙaunar zahara'u a zuciya mo ba abinda mu zami masa in ban da gurdiya ya kadiran muridan barmai da shehin mu duwiya a duniya da iyama ya sahara duniya da kiyama kafin in ci gaba tilas na gaida ummuna in zinatu ibrahim matar zazzaki shehuna in zina ce ta fara maulidin zara ummuna inda yan uwa suna kwaikwayanta yanzu a ko'ina in matar baba ai iya ce ko an ƙi a ko'ina ke kan shehu na halali baya rayu na ke ummana a duniya da kiyama Allah na zama bawan maulati na da fa'iza kai na sarakunan duniya duka matan ku har maza dawo ku yi mata bai'a ku girgiza kai ga yar gidan muhammadu manzon allah mu'azzaza ga yar gidan khadija tumatar nan da ta agaza ga matar imam ali ta kashi arna ku ya turmaza ga shugaba ta mata duniya duka fa'iza ga wacce danta an sauke ayoyi kaza kaza ga wacce dukkanin maƙiyinta sai ya shiga laza zara yi a kiyama Allah da faɗi to za muku sa'adi ku amsa min babu gargada shiriya sunanta ne guda wake yin dubin a kullum banda abida wace ce take kwana su sujada banda sajida wace ce shahida ayaye na ta shuhada ita ma ta shahidu ummu ta ta shahida tudai ɗauki nake yi ya zahara ɗar muhammada sarari ni na ƙiyama al'amshi duni na ƙiyama zara duni na ƙiyama babu inda ba Allah idan akwai akwai malam sa Allah ne Mudança kowa In akwai akwai malam Kowa ya faɗi Ku faɗa su jiya Ke a nan gurin Har a can gurin rayuwa da mutuwa a nan duniya inda lahira a kabari da barzahu a nan tare zariya to kaduna fa a abuja fa a afirka

ta shiri da zalunci an kashe abokai da ɗan uwanmu game da sistoci an sata ibrahim bawanka a ƙawar zuci bai daina yi. ce an kashe yaya ne a gaba na sabi rauni ba an harbi mata ta a gaba na sabi raki ba an saka duk makasa a jiki nasa kuma an harba bai juya ma baya ba bai kiran ka kai ba idan akwai akai malam gari kuma mai akewa shehu a duni gare shi maulana sidi mai gidan zina abadan ba mu maka ban kwana dan har kiyama tare muke har zuwa ga aljanna ko mutuwa ba za ta raba ni da shugabana ba idan akwai akai malam magai da sayya da uwar mu da ke gaban kasko ya uwar shahidai kin ci da jarabar da ta sauko mama uwar yan shi'a da ƴaƴan ki ne muku a mai da shuka da uba ta yi kai tuwa idan akwai akai malam Assalamu alaikum. Ah, ita ce za ta fara gabatar mana da jawabi wato abin da ya shafi gwagwarmayar sai da zahara ah, da girmama lokaci mintuna da aka bashi ya ya za mu ba su minti talatin talatin ko Allah amma joriya daga mina ita za ta gabata muna da jawabi da akan gwagwarmayar sayyida zahara da imamu ne ko muna roƙon 'yan uwa maza da mata yau